yayin da ya rage kasa da makonni biyar da gudanar da babban zaɓe yanzu haka dai wasu kungiyoyi da kuma cibiyar sa kai ne suka dukufa wajen faɗakar da jama'a game da muhimmancin wannan zaɓe musamman ma gani yadda wasu batutuwa yanzu ke tasowa kamar yadda alƙaluma ke nunawa kawo yanzu akwai jama'a da dama musamman ma a yankunan karkara da basu je sun karbi katunan zaɓen su ba batun da masana haka zaɓe irin su Alhaji Muhammadu dan buram na cibiyar tabbatar da shugabanci na gari ci gaban yankunan karkara ta Rural Integration and Development Initiative ke ganin fa akwai abun dubawa. Daga ba lokaci guda ne zaka ka ɗauke ka yi abu haka ka ce ya shiga har cikin talakoki gaba ɗaya da kyau ba sai dai in an samu faɗakarwa da fahimtarwa da aiki na musamman sannan za ka samu kaga hankalin su fahimta su san abin da ya kamata su yi aiki a kai saboda haka ne mu ma muke wani yunkuri na ƙoƙarin faɗakar da al'umma su sani. Wani batu game da wannan zaɓe ko shine batun makomar na kasasu batun da na kasasun ma ke ganin da sakel kamar yadda wasu suka shaida min a jalin gufa da jihar Taraba. Sunana Leviticus Jajije. Sun batun ka batun magana ka da. Sai na ce masu to ni lokacin da aka zo yin registration a nan a workshop nan na danne yasa na ya kai kwanan uku na yawon nan yasa na bai doka ba. Wannan babban kwamfuta ma kenan. sannan ka da kun dan karami nan to ina yan gwanmu wayanda suke kawai manomen da suke kawai da masu jan taru wanda ya ya riga ya kanta nan kan nasu ya zai kasance to muna kira ga ga haina shine su yi hakuri su yi mana logo wanda mu ma za mu sani sa wato alama wanda mu makawan ka ka shafa ka ka sani mm. lalle ga abin da ake nufi APC ko a digo daya ko PDP digo biyu ko wani faci digin uku da haka da haka bambanta mu ga baki daya to mu mu zo mun shafa sai ka dan sa hannun ka yin din ka shafa in digo da nan ka zo to sai ka ajiye kai to kai kai ma ka zaba wanda kake so ke gaskiya ba mu so abunda ya faru a wannan shekara ya sake faruwa a zabe na gaba muna son koma ta halin yaya a san yadda za a creating wa nakasassu yadda za su kada kuri ba tare da sun nemi wani kowata wata ta zo ta tallafe su ba. sunana matudi ali shawara ta a nan shine ka abu ne wanda sanda sai idan ya amince da ya sarka kafin nan ya tantance ka to wanda yake da kantar yasa yaya za a nan kaga akwai matsala a nan daga wannan matattarar da gasasun ne sai ku na leka wani gonan albasa inda wani manomi ya shida min cewa su ma sun shirya wa zaben sunana alhaji dan juma amma sai ka ce dan juma baba shawara wadda zan bayar hmm. na mu talakawa yanzu hmm. haƙuri ne kawai muka yi ko ba gaskiya ba kuma abinda magabatan ku suka haƙura suka yi sai ku talakawa sai ku ɗauki haƙuri don irin faɗace-faɗace da menene nan duka ba zai biya mana eh, ba zai biya burinmu ba yawa saboda hakan nan ba wani matsala cikin ikon Allah idan Allah ya kawo zaɓe hmm. sai mu yi shi muna da ƙwarin gurwa za mu fito mu yi zaɓe tsakani da Allah to kwashin ma me ke faruwa ne yanzu a yankunan karkara wannan da ita ce tambayi da ne wa wazirin da ka zaman Alhaji Hassan Tibanso a insha Allah mu muna fatan dai muna roƙon Allah kada daga ranar zaɓen nan muna shirye a koyaushe dai ko dare ko rana za mu za mu fita ko mu da kwarkwata da mu zo mu yi zaɓen nan in Allah ya mun ka bi ku yawanci a nan kam a nan area mu baki da an riga an karɓa kati aiki gaba daya insha Allah ya zuwa yanzu jam'iyyu da kuma yan takara na can na kara daura damara bana muna wayarwa talakawa mu da kai kar sayar da inshin su don sayar da kati sayar da inshi babu alama kuma za su samu nasara game da sayan katuttuka nan duk mun yi takulin problem din duk kota ina ka sani yanzu mun tashi dare da rana muna wayarwa mutanen mu na ƙauyawa da cikin gari su daina sayar da katin zaɓe bai da tasiri wajen sa ido kuma fa me kuka yi a ah, mun sa ido mun shiga sako-sako lungu-lungu muna fahimtar da su su sa ido duk wanda ya ga irin wannan ya kai kara a hukuma mafi kusa. Yanzu ne lokaci ne kawai ke iya tabbatar mana da yadda za ta kaya a zaben banan yayin da kuma jami'an hukumar zabe ke can ke kara kimtsawa. Ibrahim abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.